اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير هم يربي الله كرقى منا ga watan ramadan hijira 1443 16 ga watan 4 2022 muna nan a cikin suratul baqara jerin gwanin ayoyin da suke magana akan aikin haji saura aya ɗaya ta rage a wannan jeri ita aya ta 203 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن أنكم إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى wannan aya ta وانا آية da uku, ينا بينا منا شكوان aikin هجي نا أيام التشريك wato kwanakin nan guda uku da suke biyo bayan yawmul hajji akbar dama Allah ya gaya mana alhajju ashhurun ma'lumat don kuma ya ce ayyamin ma'lumat ayyamin ma'alumat su ne waɗannan kwanaki da ake aikin shida ake aikin hajji a cikinsu guda shida sannan ayyamin ma'adudat su ne waɗannan kwanaki na ayyamun tashrik guda uku da suke biyo bayan babban sallah in ka haɗa su guda shidan su ne ayyamin ma'alumat yadda alhajju ashhur ma'alumat da kuma ana yin ta ne a cikin ayyamin ma'alumat haji wata uku ne shawwal zulqa'adati zulhijja waɗannan su ne watannin haji guda uku sannan kwanakin haji kuma kwana shida ne kwana shida ne kwanakin haji yawmul tarwiya ranar takwas ga wata yawmu arafa ranar tara ga wata yawmul hajjil akbar ranar goma ga wata yawmin nafarin awwal shi ne shine yawmul sha 11 ga wata yawmin nafarin awwal shine 12 ga wata yawmin nafarin ne shine 13 ga wata ko kace ayyamu minan ko ayyamut tashrik ko kuma kace ayyamur rami duk ana kiransu waɗannan kwanakin shine a can zamu ga suratul hajji ya kira su ayyamin ma'lumat nan kuma ya kiyasu ayyamin ma'adudat yana an ce ayyamin ma'adudat sai ka ce kwanaki uku da suke biyo bayan babbar sallah in an ce ayyamin ma'alumat sai ka ce kwanakin aikin hajji guda shida yawmul tarwiya yawmul arafa yawmul hajji akbar yawmul qarri yawmul nafar awwal yawmul nafar al ko ka ce kuma ah, yawmul nahari da kuma salasata ayyam na ayyamun tashrik waɗannan su ne ayyamin ma'aluma in kuma ayyamin ma'adudat sai ka ce ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zilhijja shi ne allah ta'ala ce waskurullaha ku ambaci allah wato ana son a yawaita ambaton allah shi ambaton allah abinda yake gadawa da mutum idan ka ambaci allah sai gadan maka da nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah القلوب qulub suka yi imani zukatunsu suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ambaton Allah ku saurara ku ji da ambaton Allah zukata suke samun kwanciyar rai suke samun kwanciyar hankali suke samun nutsuwa sun an ce a ambaci Allah abin da ake nufi a ambato girman Allah ko a ambato soyayyar Allah ko a ambato rahamar Allah a sa rai a cikinta ko a ambato azabar Allah a yi ƙoƙarin kauce mata duk waɗannan yana cikin ambaton Allah akwai ambaton Allah abinda shi Allah yake ambata na dokokinsa akwai ambaton Allah kuma abinda za a ambace shi da shi na girmamawa da nuna ƙauna shine Allah ta'ala ce a wadkurullaha ku ambaci Allah fi a cikin ayyamin kwanaki ma'adudatin ma'adudatin kididdigaggu kirgaggu kwanaki ne kirgaggu saboda ba su da yawa shi sa aka jam'u killa kwanaki ne kididdigaggu kirgaggu iyakantattu kuma baya uku ba su da yawa Allah yana son ba wai iya waɗannan lokacin ake so fa ambaci Allah ba kakace ce to ai shikenan in muka gaba ambaton Allah a'a a yawaita ambaton Allah din to da dama an sa aikin haji da jifa da sa'ayi da dawazi da kwanan mina da wunin arfa duka li iqamatu zikrillah duk babban makasudi za ku ga dai ambaton Allah ake ta yi jifan ma mun ce sai an ce Allahu akbar za a jefa hmm. shi yasa sai malamai suka ce to waɗannan lokuta ana son a yawaita ambaton Allah amma cika gari gidajen rediyo kamata duk su juye su koma kawai kabarbari ake ji cikin kasuwanni cikin gidaje cikin unguwanni bayan sallolin farilla a yi ta ambaton Allah ba iyaka kawai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd a yi ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to a cikin wannan kwanaki na jifa mun ce kwanaki ne guda uku in aka ɗauke ranar babbar sallah yawon nahari kuma mun ce tsakuwa saba'in alhaji zai jefa idan ya cika kwanakin gaba ɗaya saboda jamra ɗin da ake jifa guda uku ce akwai a jamra asugura akwai aljamra alwusta akwai aljamra alkubra ta zama guda nawa kenan guda uku wacce in ka fito daga mina ka fito daga muzdalifa wacce za ka fara haduwa da ita ita ce su din in kuma ta maka ka fito wacce za ka fara haduwa da ita ce kubra din ita ake kira akaba to idan mutum ya zo mun faɗi lajiban jifa jiya da kuma cewa za a yi jifan nan ne da tsakuwa kada girmanta ya wuce girman gujiya sannan za a yi jefa da niyya sannan jefawa za a yi sannan a jefa da hannun dama sannan ambaci sunan allah allahu akbar sannan a tabbatar ta fada cikin inda za a jefa din sannan kuma a tabbatar cewa an yi da niyyar bautawa allah subhanahu wa ta'ala don ka jefa bakwai a nan ka jefa bakwai a nan ka jefa bakwai a can ka jefa ta 21 washe garin ka jefa nan ma an samu 21 bakwai bakwai sau uku dama ga bakwai can na farko da kai na ranar sallah in ka ƙara kwanakin ka sake jefa 21 ka jefa 70 kenan daidai to sai Allah cikin rahamarsa ya ce to in kwana biyu kaɗai za ka yi za ka iya yin kwana biyu isa kuma za ka iya cike kwana uku shi ne allah da allah ya ce wadkurullah ku ambaci allah a cikin kwanakin minan nan alhazai ba wai zama za a yi a ta abubuwan da ba su dace ba a shagaltar da lokacin ba a hana hira ba ba a hana tattaunawa ba amma a sama an saka ambaton allah da yawa a cikin lokutan waɗanda suke gida ma na gaya mana cewa ranar arfa za su yi azumin ranar arfa to ko bayan sallolin farilla tun daga asuba na ranar arfa za a fara in aka yi sallama sai a ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd in an yi azahar haka in an yi la'asar magariba isha asuba haka za a ta yi har sai an yi kwana hudu zuwa azahar ko la'asar ta ranar uku ga wata shikenan daga nan an gama wannan zikirin da ake yi keɓantacce sannan kuma a cikin kasuwanni da kan hanya da gidaje da matattarar jama'a duk a ta ambaton Allah kenan wannan asali umarnin Allah ya ba wa alhazai amma wanda bai je haji ba shi ma ya shiga cewa duk inda kake a duniya kai ta ambaton Allah wadkurullaha fi ayyamin ku ambaci Allah a cikin kwanaki ma'adudat ididdigaggu irgaggu shine malamai suka ce annahu takabiru inda aljamarat farko dai an shigar da kabarbari da ake yi lokacin jifa tunda waɗannan kwanakin kwanakin jifa ne to kaga jifa don a ambaci Allah ake yin sa to kaga ya shiga cikin ciki kenan wa adbar salawat hakanan za a ci gaba da ambaton Allah a bayan salloli na farilla sannan kuma a sai aka nabi aka ce a takabiru uqaibat salawatin mafarudat sannan ana so a ci gaba da ambaton Allah bayan salloli na farilla waɗannan salloli na farilla daga yaushe za a fara zuwa yaushe za a ƙare tunda mun san dama akwai azkar ɗinmu da muke yi na bayan sallar farilla to ba da shi ake ba wani ƙarin zikiri ne ake so a yi na kabar bari a bayan sallolin farilla sai aka samu malamai an samu ganganu har guda shida a kan lokacin farawar da lokacin karewar saboda babu nassi karara da ya zo shi yasa malamai tun daga kansa Habbai zuwa tabi'ai zuwa ƙwararru gogaggo, sanannu fitattun malaman tafsiri kowa ya bayyana fahimtarsa gwargwajen abin da ya zo gare shi na hujjoji da kuma abin da ya dogara da shi haka malamai na farko suka ce annahu yukabbiru min salatin fajri yawm arafa waɗannan kabarbari da muka ce za a dinga bayan sallar farilla za su fara ne daga sallar asuba ta ranar arfa kenan za a fara kabarbarin tun yaushe tun ranar tara ga wata ranar tara ga wata ranar goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata to duk bayan waɗannan sallolin na farilla da za a yi sai an an gama su sai a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wannan shine zuwa ƙarshen ayyamut tashrik wannan shine abin da Ali bin Abi Talib da Abu Yusuf da Muhammad suka faɗa wasu kuma cikin malamai suka ce annabu min salatin fajr yawm arafa ila salatin asr min yawmin nahr su suka tsuce cewa wannan kabarbari da ake so a yi na bayan sallar farilla za su fara ne daga sallar asuba na ranar arfa su kare wato sallar la'asar na yawmin nahari wato na babban sallah kenan duka salloli nawa kenan za a wa salloli takwas takwas kenan ko tara in kai sallah asuba kai zuwa salloli biyar na ranar arfa in kai washe gari kuma kai salloli asuba a zahar la'asar kaga salloli takwas kenan waɗannan sun ce iya salloli takwas za a yi ana waɗannan kabarbari amma malaman farko da suka ce za a fara daga sallar asuba na ranar arfa zuwa sallar la'asar na ƙarshen ayyamun tashriki sallolin su zama da yawa kenan na farko dai ga salloli biyar na ranar arfa ga salloli biyar na ranar hajji yawmul hajji akbar yawmul nahari ga salloli biyar na ayyamul karni, ga yau salloli biyar na yawmul nafari al-awwal ga kuma salloli biyar ko hudu na yawmul nafar sari kenan salloli nawa kenan salloli ashirin da nawa da hudu da hudu sun ce zuwa da asar zuwa salloli ashirin da uku to salloli ashirin da uku tun da salloli ashirin su ne na kwana hudu kuma an ce zuwa la'asar kaga asuba a zahar la'asar kwaya uku kenan kaga zama zuwa salloli ashirin da uku suke so a dakata daga wannan kabarbari da ake na bayan sallar farilla kenan wannan kauli na farko shi ya fi faɗaɗawa wancan kauli na biyu kuma shine ya fi tsukewa tunda shi ya tsuke shi a salloli takwas kawai wannan kuma ya faɗaɗa shi zuwa salloli ashirin da uku sannan kauli na uku min ba da salatun zuhuri yawman nahari ila ma ba da al'asari min akhiri ayyamin tashrik sannan wannan kauli na uku su kuma suka ce za a fara wannan kabar kabarbari ne daga azahar din ranar babban sallah kenan sun fitar da ranar arfa gaba ɗaya sannan sun fitar da sallah asuba ta ranar babban sallah kenan za a fara daga sallah azahar na ranar babban sallah za a fara waɗannan kabarbari zuwa kwanaki uku nan ya zamo sallar kwana uku kenan da kuma sallar ah, guda uku can ma uku ne nan ma uku uku uku ya zama shida ga kuma uku a biyar biyar sau uku an samu sha biyar ga kuma shida ya zama nawa salloli ashirin da ɗaya suka ce a waɗannan salloli ashirin da ɗaya ne za ka yi kabarbayi na bayan wato sallar a farilla da ake yi wanda su ne ma'anan a ambaci Allah bayan jifa to kuma a shigar da kabarbayi a bayan sallolin farilla na waɗannan kwanaki sannan kuma na hudu suka ce huyu Kabiru min salatin zuhuri yawman nahari ila ma ba da salatin zuhuri min yawmin nafari wa huwa asani min ayyam at wannan shine fassara ta uku ta hudu cewa za a fara waɗannan kabarbari ne daga azahar na ranar babban sallah zuwa azahar na ranar biyu ga bayan babban sallah wato banda ma ranar ƙarshe kenan kenan waɗannan su kuma sun shigar da kwana uku ne kaɗai a cikin salloni goma sha biyar sannan ƙauli na biyar annahu yukabbiru min az-zuhri yawman nahari ila salatu subhi min akhir ayyam tashrik. cewa za a fara kabarbarin nan ne daga sallar azhar na ranar babbar sallah zuwa sallar asuba na ƙarshen ayyamu tashrik, wanda shine wato mazhaban malikiya da kuma wata magana ta imamu shafi'i sannan kauli na shida annahu yukabbiru min salatul maghrib lailatan nahari ila salatu subhi min akhir ayyam at-tashriq cewa waɗannan kabar-bari da ake son a yi na bayan sallar farilla za su fara ne daga sallar asuba ta daren na sallar magariba ko ta daren babbar sallah zuwa sallar asuba ta ƙarshen kwanakin ayyamun tashrik wato wannan ku duba yadda malamai suka damu da waɗannan kabarbari yadda kuma suka san su fito mana da cewa wato mu yawaita ambaton Allah a wannan lokacin mu karanta surutu mu karanta zaman banza mu karanta wato gulma da yi da mutane a cike guraben da yawan ambaton Allah a ta girmama Allah wato ganin nauyin Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala ce faman ta'ajjala ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaggauta fi yawmayn a cikin kwana biyu wannan kwana biyu bai hada da ranar babban sallah ba yawmul qarr kenan da na farin awwal to da ba ka da iko ka tafi a ranar 11 dole izinin ya fara ne daga ranar sha biyu zuwa ranar sha uku. to ranar sha ɗaya ga watan zirgijja wannan ranar ita ake kira yau mulkarni saboda kowa dole in zauna ba inda za shi ba mai larura ba ba a baka dawo ba sai yau mun na faru a al'awwal shi ne in ka yi jifa yau to in ka yi jifa gobe kana iya tafiyar ko kuma ka tsaya ka sake yin kwana ka ƙara yin jifa na uku Shi shikenan ka cika kwanaki guda uku da Allah ya ce faman ta'ajjala fi mai wanda ya gaggauta ya gama jifansa a kwana biyu ya yi na kwana biyu kawai fala isma alaihi Allah ce bai laifin komai ba don kada wani ya ga wani ya kwana biyu ya tafi ka dauka yayi laifi Allah ce bai laifi ba ya kwana biyu ya tafiyarsa na ba shi izini ya tafiyarsa wa man ta'akhkhara wanda kuma jinkirta shi kuma yace zai kwana uku sai Allah ce fala isma alaihi shi ma bai laifin komai ba saboda wata ran tsakanin alhazai masu jinkiri da masu ta'ajili da masu ta'ahili akan samu tattaunawa wani yana ga kamar kasawa ce idan kai kwana biyu ka tafi wani kuma yana ga wato zafafawa ne da zurfafawa in ka ce sai ka cika kwana na uku a ce to mu dai tafiya za ne ya ce mu kuma sai mun ciki kawai kun je to me za ku yi su kuma ce in kun zauna ne za ku yi to wannan tattauna ce Allah ya rufe ta Ya ce wanda ya ce zai kwana biyu ya tafi fala isma alai wanda ya ce zai cika kwana uku fala isma alai to sai Allah hada su guda biyu ya ce fa amma man ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah ga wanda ya kiyaye dokokin aikin haji ya zama tafiyar da kai ka yi ta ne don Allah in zaman ne ka yi shi don Allah ba wai abokanka ne kaga kowa zai tafi dan kai tunda ma duk abokaina da muke hira da su za su tafi ƙara ni ma in tafi ko kuma a tunda abokaina za su tsaya bari ni ma in tsaya ba magana abokai anan limanin taqa ya zama zaman ka ƙara kwana ɗayan tsoron Allah ne yasa kana ga bari kai amfani da lokacin ka ƙara yawan ibada in kuma ka tafi shi ma tsoron Allah ne yasa ka tafi domin ka je kai wasu ayyukan kuma a cikin maka tunda misali wanda ma ya jinkirta dawafinsa da sa'ayinsa kaga in ya tafi a lokacin zai iya yin dawafinsa da sa'ayi a cikin Ka ga kaga wataƙila wannan dalilin ne ko kuma a'a yana so ya je fara shirye-shirye saboda da wuri za su tafi to kaga wannan shi ma yana da uzuri ko kuma a'a yana son ma ya je dawafin nafila ko kuma yana son dama zai je jidda a duba shi to akwai wasu dalilai ne ba wai gwaninta ce ta zaman ba da burgewa ba haka tafiyar ba burgewa ce ta sa za ka tafi ba ba burgewa ce ta sa za ka zauna ba ba riya ce da neman suna ya sa ka tsaya ba ba kuma riya ce da neman suna ya sa ka tafi ba sannan wanda ya tafi bai fi wanda ya zauna ba ko wanda ya zauna kuma ya ƙara wa kansa kwana ɗaya ne kashi kuma da ya ƙara kwana ɗaya dinga jin ai waɗancan sun tafi a kwana biyu mu mun yi kwana uku matsorata kawai kun kasa tsayawa ku kara kwana ɗaya Allah ya ce to da duk dai ni nace ai biyu ni nace ai uku tunda Allah shi yace ai biyu yace ai uku kaga ai wanda ya biyu ba laifiye ba wanda ya uku ba laifiye ba shi yasa Allah duk sai dunkule abin yace limanin taqa duk sai an an sa tsoron Allah a ciki sai an yi don Allah sai ta kawa ta shigo saboda ita ta kawa ita ce take gyara ayyuka ita ta kawa sinadari ce in aka saka ta a cikin komai to abin zai yi albarka kuma zai yi alheri sannan da abin da aka saka takawa to an yi masa linzami an hana shi gabarin lalacewa shi sa Allah ta'ala ce liman ittaqa ga wanda ya wato kiyaye dokar Allah ya bi umarnin Allah ya kuma yi saboda Allah wasu ma sun fassara aliman ittaqa qatala sayl ga wanda bai je ya kashe farauta a lokacin da aka hana ba ko kuma limta qalma asi fi hajji wanda ya kiyaye sabo a lokacin aikin hajjinsa hukuma kuma kafi ta tsafi ma baki min umrihi kuma fa ya ji gaba da jin tsoron Allah har ƙarshen rayuwarsa me yasa zamu ga Allah ta'ala yana maganan haji sai ta shigo da maganan wattaqullaha wattaqullaha ana maganan azumi wattaqullaha kullaha ana maganan aure wattaqullaha wattaqullaha saboda wannan takawa ita ce ga baki ɗaya sinadarin da in mutum ya same ta ya gama da duniya lafiya kuma zai je tarar da lahira lafiya in ka samu takawa to ka gama morewa so da duk abin da ake so a siffanta mai takawa da shi na wani abu da zai ji daɗi a ransa Allah sai da ya gawa mai takawa gani ya ce wattaqullaha hawa alamu kun mulaquhu ku ji tsoron Allah kuma ku san za ku haɗu to don kaka ji tsoron sai ce wa Bashirin, mu'mini ku ji tsoron Allah ku san za ku haɗu sai Allah ya ce amma ka yi bishara ga masu wato imani to haɗuwa mu da su ba haɗuwa ce da gaban su zai faɗi ba kwantar da hankalinsu wani gurin kuma sai ce wattaqullaha wa alamu anna allaha shadidul iqab ji tsoron Allah kai ku fa sani ku fa sani ku kwana da sani cewa fa Allah mai tsananin hukuma ne fa ba a wasa da dokokinsa da umarninsa da haninsa wani gurin kuma sai ya gaya maka cewa ta wannan ban ka same ta ko mai kake so na duniya zai zo maka da sauki in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum aji. in kuka ji tsoron Allah kuka sa tsoron Allah a rayuwarku to Allah ta'ala zai sanya muku rariya wanda za ku dinga tantance ƙarya da gaskiya da ita kuma zai kankare muku zunubanku wani ku yake wa mai taqillahi yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuqdim lahu ajra wanda yake jin tsoron Allah to Allah ta'ala zai kankare masa kurakuransa kuma zai girmama masa lada ladan ba san iyakarsa ba wanda girma ne inji Allah bai girma wani kuma yace mai taqillaha Allah lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah ya sa sinadarin tsoron Allah to komai yake so sai Allah ya kawo masa shi da sauki mai taqillaha yaj'al Allah makharaja duk wata matsala in ta zo maka in ka sa tsoron Allah a rayuwarka to duk matsalar da ka shiga sai Allah kawo maka mafita wayar zuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah ya zo maka da arziki ta inda baka tsammani ka san arziki ya zo maka ta inda baka tsammani to sai kana tsoron Allah shi Allah shi ya san meye arzikin kuma shi inda zai kawo shi sannan zaka ji Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw hmm. ma'a wannan ma'iya ƙarshen daraja kenan a ce Allah yana tare da kai kuma ka sai yana tare da kai wata irin wato eh, ma'iyya ce khasa cewa bi ta'ayin wan nasar, Allah zai karfafe ka zai baka nasara zai goyi bayan ka zai tsare ka dan haka masu takawa sun more da Allah yake yana tare da su sai ce kuma Allahu wallahu waliyul muttaqin masu tsoron Allah to Allah ne waliyin su waliyan Allah ne Allah ma waliyin su ne dan ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya zamo yana da imani da takawa to shine waliyin Allah haka Allah ya ce auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun imani ne da takawa ake samun wilaya da shi wani gurin sai kuma ce inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana kaunar yana son masu takawa ka sun more Allahu wallahu waliyul muttaqin inna allaha ma'al ladina taqaw wallahu yuhibbul muttaqin Allah Allah ce yana son ka wattaqullaha kuma ce la'allakum tuflihuna ji tsoron Allah don ku samu rabo sannan an je lahira ba duk wani abu da za a bude na aljanna sai a ce na masu takawa ne inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'anaba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa kaga masu takawa ne inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im masu tsoron Allah su suke da aljanna ta ni'ima a wajen Allah innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi jannatin wa nahar fi maka adi sidikin inda malikin mukuta ne a wani guri da za su zauna kawai gurin wato na Allah ne a wani guri Allah ya keɓance musu nan za su zauna tare da Allah innal muttaqina fi maqamin amin masu takawa suna cikin maqamin amin isa kaga takawar ne ita ce ma addinin gaba daya kuma azumin nan da muke yi Allah ya ce me la'allakum tattaqun azumi don a samu takawa to da aka zo haji ba sai Allah ce liman ittaqa duk hajjin nan gaba daya ba wanda zai more shi sai man ittaqa kenan azumi don a samu takawa haji don a samu takawa gashi Allah yana rufe mana aya haji anan da liman ittaqa kuma yace wattaqullah hmm. liman ittaqa kuma wattaqullah aka ƙara maimaita ta haso biyu liman ittaqa sannan wattaqullah to malamai sun ce ita takawa tana da muƙani guda uku akwai attaqawa fi maqamil islam attaqawa fi maqamil islam shine an yattaki al abdul kufra wa shirka taqawa a cikin babun musulunci a makamin musulunci shine ka nisanci waɗannan muggan laifi guda biyar shirka bid'a kafirci munafunci ridda Allah ka tsare mu da waɗannan laifuka guda biyar ridda fa kana musulunci ka fita kafirci kuma baka ma shigo ba munafunci kuma ka haukan katanga shirka kuma ka hada Allah da abokin tarayya na bid'a kuma ka yadda zaka bota Allah amma ba akan sunnar manzon Allah shi ma munafuncin akwai al-akbar al-akbar wanda shi munafunci ne babba wanda ma wato ya ma fitta mai sa musulunci annifaqul itiqadi Allah ka tsare mu jin haushin Allah ko jin haushin annabi ko ƙaryata Allah ko ƙaryata annabi ko farin ciki da faɗuwar musulunci ko baƙin ciki da ɗaukakan musulunci mutum ya dinga jin haushi in ya ga musulunci yana burkata hafizan ƙur'ani sun yawa makarantun ƙur'ani sun yawa hijabi niqabi matasa sun koma ga Allah an cika makarantun boko da na islamiyya likitocin duk ahlus sunna ne duk matasan ne likita yana tiyata yana alhamdulillahi rabbil alamin alƙalai hafizai wata ra ce gwamnan ku hafizun ku gwamnan ku alaramman ku ha ba tafiya ake ta yi ba to kun ga a ce qur'ani ya mamaye mutane ka shiga musuluncin nan ka rike shi ka shiga ofis da musulunci ka shiga siyasa da musulunci ka shiga aikin gwamnati da musulunci ka shiga soja dan sanda constant immigration duk jami'an tsaro ka shiga da musulunci ka nuna musulunci a cikin aikinka ka nuna musulunci a aikinka na lauya ka nuna musulunci a matsayinka na jami'in lafiya ka nuna musulunci a matsayinka na dan siyasa kakkaban musulunci ka duk inda za shiga shiga da shi in za ka fito fito da shi kakka aje musuluncinka ka shiga wani guri babu shi ko ina ka shiga ka nuna kai musulmi ne lokacin sallah biyar ya kace zan je in sallah in dawo ana taro kake eh, lokacin sallah ina zuwa bari je sallah to ka nuna kai musulmi ne aka zo za a yi rashin gaskiya ka ce a wannan baya cikin abin nan ka nuna musulunci shi sa wata mata ɗazu mata biyu suka bugo min waya a kwana biyu nan duk sai da ne musu addu'a Allah ya musu albarka ɗaya aiki take yi a local government sai ta samu kuma aiki na gwamnatin tarayya sai ta je local government ɗin take gawa shi daraktan nasu cewa za ta ajiye wannan aikin na local government tun da ta samu na tarayya sai ki a'a hada nan ba sai kin zo ba ki ci gaba da karɓar kuɗin ba matsala ka ga mace ce mai son kuɗi ko to amma ta fi shi tsoron Allah sai ta ce kai ita fa gaskiya tana gabata aiki kuma tana karɓar kuɗi akwai hatsari shine ta bugo mu ce wallahi tun da aka gaya mata abin nan hankalinta bai kwanta ba ba ta zuwa aiki ta samu wani aikin ta tafi kuma wannan ana tura mata kuɗi take gaskiya kuɗin ya taru ta kasa ci ce sai ta tambaye take mai musu da kuɗin su ki tsaya a ɗaya idan Allah ya wannan namiji ma zai maka wannan tambayar matan nan ba imani gare ta Allah kana rena saka sai su shiga aljanna su baka wallahi a baya ɗaya kuma daya kuma appointment take ake ba ta tafiyar duk wani appointment in kana so za ka siya a gurinta har riga an fito da appointment din a tara akwai na miliyan biyar akwai na miliyan biyu akwai na miliyan ɗaya akwai na dubu ɗari shida ya dangana ga tsokan gurin ita kuma abin da take kenan sai ta ababba ta an san samu sai a ce mata waya ina son aiki a guri kaza zo ka karbi kawai takardar ka ce an samu ma to shine abin da take ake ta kuma kamashanta to shine kuma abin kasan azumi ya zo imani sai dan motsa saboda yawan tahajjudi da sallah da karatun qur'ani da sadaka da ciyar da kosai da kunu sai imani ya motsa ko ko laifi ya rubuce shi sai kaga ya bari kasa ya fito sai kaji ana irin wannan tambayar shi ne take cewa wannan abin da take yi halal take ci nace to shi ba da admission ko bayar da later an appointment iri biyu ne akwai wanda ya cancanta amma ba shi da gata ya cancanta a bashi amma rashin gata ne yasa aka siyan masa wannan ya siya ai kaga bai laifi ba wanda ya siyan masa ne ne shi da ma aiki yake nema ya gama karatu amma jarabawa zai ci akwai kuma wanda dama shi bai ma cancanta ba sai aka ɗauka aka bashi to kaga wannan shine Sheikh Zuhman bin Salih Usaimin yayi fatawa kan wannan cikin kitabul ilmi kana da shi ka duba yace idan aka baka aiki in ka cancanta dama kana da damar hana ka akai saboda baka da gata sai aka ce sai ka bada wani abu a baka don ka bada wani abu aka baka kai ba kai laifi ba saboda haƙƙin ka ka karɓa wanda ya ƙi ba ta hanyar da ta dace to shine ya ci ya yi laifi in ko dama baka cancanta ba matsayinka bai kai ba an baka ne aikin da kake din baka ƙware ba ce to a nan ne kake cin haram yace sannan shi ma aikin da bako karan ba zai iya zama aikin misali turanci ne da lissafi ake so a ɗauki mutum a gurin amma turanci ake so ya iya kai kuma turancin ka iya amma baka iya lissafi ba inda za a yi aikin kuma turancin ake so kai kuma amma makin ka bai kai a baka wannan aikin ba saboda ba lissafi amma lissafin ciko ne turancin aka fi bukata ita sai ya zama kai kuma barewanka akan turancin ne shi ka iya wancan misali misali an ce za a ba waɗanda suke yan first class ko yan second class sai kai ya zama dan sabini amma kuma ka iya turancin da shi ma wancan ɗan yan first class din ko yan second class din suka iya da rashin makin da ya yasa baka kai ba ba abinda za ka yi aikin a kansa ne yasa baka kai makin ba kun gane aiki yace to in an baka anan sai ya zama kana yin wancan kuma kana kokarin gogewa kana neman ilimi akan wancan yace to nan ma ba haram kake ci ba wannan fatawa ta yi tafsiri akan wannan matsalar sosai Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin babban malami ne faqihi in kai masa tambaya sai maka ita daki daki daki daki dalla dalla to kaga ya fitar da mutum uku a cikin wannan matsala ta karbar appointment na siyarwa ya zama kashi uku a siyan maka bisa ka cancanta ka kware amma rashin gata ne yasa ba za ka iya samu ba sai dai ka siya don ka ga na siyan wasi dan kace za ka jira baka san kowa ba share ka sai a can in ka ga na siyan wasi saboda kai kwararre ne in ma an ce a je a interview ba za ka faɗi ba to kaga anan wanda ya karɓar ne laifi inda kuma inda ake neman kwarewa inda za ka yi aiki kwas ɗin da ake neman shi ka iya wanda kuma ya sa takardarka suka ta baya ba shi ne kwas ɗin da ka iya ba amma sakamakon wannan da ya sa aka dawo da kai matakin ƙarshe to sai ya zama cewa wannan da kake aikin akai in ka bada aka baka yace to anan babu laifi amma yi aiki a inda baka kware din ba wanda ka kwaran shi za ka yi ta aiki sannan sai ka nemi wani ɗan course a gefe kana ta yi domin ka ɓare a wancan ɗin da shi ma ake bukatarsa yake to anan shi ma babu laifi inda kuwa baka ma iya ba dama sai ita ma takaddar ita ma baka akai shi ma kuma aikin baka za a yi in aka ce ka zo ka kare wannan takardar taka ba za ka iya karewa ba in aka ce kuma ka zo interview a wajen aikin ba za ka ci ba to kaga anan yace in ka karba dama za ka yi ta harjido ne don haka kawai kana cin wuta balbal ne saboda rashin kwarewarka shi sa wani yake cewa wato duniyar nan tana da ban mamaki waɗanda suka zama yan first class su ake bawa a ake bawa medicine da engineering ko ya su zama injiniyoyi su zama likitoci in sun zo mai zafi wannan su gyara mana mota waɗannan kuma su duba mun ba mu da lafiya ba an gama da yan first class ba yan second class su ne suke tafiya su zama lauyoyi su zama waɗannan 'yan ma'aikatan banki lakcarori economic da sauransu su kuma su dinga duba kuɗinmu su kuma 'yan third class su kuma su waɗannan su ne suke tafiya 'yan sanda sojoji ma'aikatan tsaro da sauransu su kuma su zama sun ɗauki bindiga suna tsare mu to waɗanda kuma suka faɗi aka kore su sai su shiga siyasa to idan ya je ya kutsa ya ci zaɓe ya zama firayim minista ko firasdan ko gwamna to duk waɗancan hudun sai su zama ma'aikatan su na? ya zama shi ne first class sai wancan ya zama doktansa wancan ya zama lauyansa wancan ya zama injiniyansa wancan kuma ya zama jami'in tsaronsa yana rike masa jaka ko yana daga masa lema shi kuma da ya faɗi shi kuma sai ya zama shi ne first class kaga duniya mai juyi juyi to wanda ko bai je makarantar ba kaf ya maki karatu shi kuma sai ya tafi daji sai ya je ya buka sai sassa layu a jikinsa sai ya ce shi boka ne mai ba da magani wannan gwamnan kuma sai je kwanta a gabansa na'am sai je kwanta a gabansa ya ce muna neman sa'a sai je aje kaza kuma kai wanka da kaza kuma ka tuɓe daga kai sai gajeren wando a yayyafa maganin na a jiki ka je ka kama akuya ka ɗinke mata baki shiga makabarta ka je kai wanka ya ka fasa kabarin can ka ɗauko kaza waye yanzu mai gidan gaba ɗaya Na? to saboda haka ashe kowa da ranar ta kenan saboda haka rayuwa gaba ɗaya abinda ake so a ji tsoron Allah kuma sai ji tsoron Allah shi ne ya sa wa kansa mafita shi sa Allah ya ce mai taƙi ya ji Allahu maharaja akwai wani prime minister na wata ƙasa da shi da abokinsa suna makaranta kullum aka yi jaraba aboki yake zuwa na ɗaya shi kuma kullum ce ke faduwa har ma ya gajima kawai ya je tafiyarsa sai je shiga siyasa sai zan prime minister a ƙasar ya zan prime minister a ƙasar shi kuma wancan ya zuga zama babban likita sai ga shi ya aiko da takardunsa yana neman don Allah a bashi ko da kan karamin minista ne ba ɗauke shi aiki ya ga da abokansa din nan na sama sama na yanzu sun zo suna faɗuwa a gabansa suna gaisa ya ce oh kaga duniya ashe rabo rabo ce <laughs> akwai littafi sunansa uzama bila madani wani malamin saudiya ne ya rubuta shi yana faɗa cewa ita rayuwa akwai sa'a a cikinta akwai kuma na akwai tsari akwai kokari akwai sa'a kowanne Allah ya baka daga ciki zaka iya yin nasara haka abin da ake so ga musulmi da ya ji tsoron Allah shi sa aka ce attaqawa fi maqamil islam an yattaqi al abdul kufra wa shirka wa nifaqa wa rijjata wa an nifaq to mutum ya kiyaye waɗannan sannan akwai taqwa fi maqamil tawbati wato taqwa a maqamin tuba shine an yattaqiya al al-ma'asiya wal hurmat mutum ya nisanci laifuffuka da sabo to wannan shi ma mukami ne na takawa amma mukamin taubati sanan uku at-taqwa fi maqamul wara'i akwai takawa a makamin tsantseni kuma shine an yattaqiya shubuhat mutum ya nisanci shubuhohi da abin baka gamsu da shi ba eh, da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka da abinda hankalinka bai kwanta ba wal ismu ma haka fi sadarika menene wa kare ta an yatsali alaihin na. shi yasa Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin an tambayi sayyidina Ali ne takawa sai ya ce alkhawfu min aljahil wal amru bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad lil yawm ar-rahim aka ce me takawa yace alkhawfu min aljalil ka dinga jin nauyin haɗuwarku da Allah ta hanyar yin abin da ya sa ka da nisanta abin da ya hana ka wal amal bit tanzil ka dinga aiki da saƙon da Allah ya saukar na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qana'atu bil qalil dan abin da Allah ya baka ka wadatu da shi kada ka ce sai kai kaza kai kaza a wanda Allah ya baka din nan ka hakura da shi a haka wal istidad al yawm ar rahim sannan kai shiri domin barin duniya duniyan nan ba gurin zama ba ce to ka shirya wata ran za ka batta ko kana so ko ba ka so nan tambayoyin ta biya ce attaqawa amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah abin da ake kira Takawa amalun bi ta'atillah ka ba Allah ala nurin min Allah bisa haske daga Allah shine wahayi tarju thawab Allah kana fatan samun lada daga Allah to muna fata wannan shine abinda Allah ta'ala yace a ku kiyaye Allah a limanittaka sai yace me wattaqullah ali ku dai ji tsoron Allah wannan tsoron Allah din ku sai mun kula da shi tunda ai ba abinda za a ga maka a duniya wanda ya fa ce ka ji tsoron Allah yanzu ka yanzu ka buga abokin ka waya assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne eh to ka ji tsoron Allah sai ce mai faru mai ba da ji tsoron Allah wani yana ga ai ma za me yasa za ce ji tsoron Allah me yi kyau mai nai girman babban alherin da mutum zai maka a duniya gama maka wa'azi shine ce illa tun da kuka Allah ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam ittaqillah ya ayyuhan nabi ittaqillah wattaqillah wa tuhfi fi nafsika hmm. yace wattaqillah sashi ba wa'azin da yafi ittaqillah Ka ga ita killa din nan in ta shiga zuciyarka sai ta ruguje duk wani sabon Allah da sanyin sa ah, a cikin hadisin mutanen nan guda uku da suka shiga cikin kogo ya rufe su ai ɗaya daga ciki ita killa ce ta tsamo shi ya zo mace ta zo da larura Allah ka raba mu da talauci shi talauci lalata tarbiyya yake in yawa to ga mutumin kirki yana aikata abin da bai kamata ba saboda talauci sai ta zo ta nemi taimako sai ce ba zai ba ta taimako ba sai in za ta yi da lalata ta tafi ta haƙura da abin ya ƙara ciwo ta talaucin ya ciwo ta take ta yadda a ba ta kuɗin a lalata ya ɗauko kuɗin ya ba ta sai ana ta shirin kuma lalata sai da ya zo cikin da ita ittaqilla wala ta tafuddal khatam illa bi hajji, kun ji kalmar da ta kiro shi Ita hmm. ittaqilla ka ji tsoron Allah kawai sai ya ji wani yar a jikinsa sai kyale ta ya ɗauko kuɗin ya bata sai ya shiga musifa yana neman mafita sai ya tawassali da wannan aikin ya Allah idan waccan matar da na kyale ta saboda kai na ɗauki kuɗin na bata saboda kai Allah in ka karɓi wannan aikin mun shiga bala'i ka fitar da mu sai kawai aka ga dutsen ya yi ƙara ya huje saboda Allah ya karɓi wannan aikin. shi kuma wani mutum ne na ji wani malami a masar yana ba da tarihinsa shi makeri ne sai aka ga yana ɗauko ƙarfe a cikin wuta ya sa hannunsa a wuta ya ɗauko ƙarfe sai ya ce ah, ya na kana sa hannu a wuta ya ce wallahi addu'ar wata baiwa Allah ce ta addu'a ya ce abin da ya faru tana da 'ya'ya mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya kusan babban musifa a mutu a ban mace da 'ya'ya kuma babu kuɗi ba a mata komai ba ta je dangin uba su ce wallahi abubuwa sun mutu yawa su zo dangin uwa su ce abubuwa sun mata yawa mai neman aure kuma ya zo ce ayyanta sun yawa in an matsa kuma ce shekarun ta yawa sai a batta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kula da bazawara daidai yake da wanda ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi as-sa'i alal armalati kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im as-sa'im saboda girman wahalar da wannan baiwa Allah take ciki in haka ce maka mata daidai yake da jihadi daidai yake da kwana ana sallah daidai yake da wuni ana azumi to sai ta zo ta nemi taimakon sa ba ni kuɗi don Allah zan ciyar da 'ya'yana sai ce kin san baka ba da wani ba a baka wani abu sai kai ma zaka ba da wani abu ta gane dai fasiki ne ta ce to ya ba ta abin da yake take so din ta je ta ba ƴaƴanta in ya so ta dawo ya yadda ya ɗauko kuɗin ya bata ta je ta sai ma ƴaƴanta abinci ta ba su sai ta dawo ta ce ina za mu yace mu shiga daki suka shiga ya kulla kofa ya kulla taga bi ya kulla ko ina tana kallon dai ne tana tsaye tana kallon sa yana ta kulle kulle sai da ya gama kulle ko ina ta tace ga wani guri ɗaya nan ana ganin mu baka kulle ba ina duba sama duba kasa duba ko ina ai ko ina ba ga kallon mu ita ce a'a shi ana kallon mu kuwa tace wai wa yake kallon mu ta ce Allah hmm. malam ce yar ka san musulmi da ka ce masa Allah sai jiyar a jikinsa wannan kalmar ta Allah ta dawo masa da imaninsa ya dawo cikin hayyacinsa kawai sai tashi ya buɗe kofa ya buɗe mata kofa yake fita masu ki fita kin ce min Allah imani na ya dawo na manta cewa ashe duk boye boye nan da kake yi an ta abu dallaha ka annaka tarahu to abauta ma aka ce ba a wajen sako ba ma sai ta ce Allah yadda aka gaya masa kai ya ji nauyinka Allah ana roƙonka ka raba shi da wuta duniya da lahira yake da ya zo wajen sana'arsa da safe ya haka zai ɗauko ƙarfe sai ji ba zafi sai sa hannunsa a wuta ya ji ba zafi ya ce to addu'ar da baiwa Allah nan ta min ne Allah ya karɓi na duniya ina fata ya karɓi ta lahira ma shi yasa an kace mutum Allah shi kenan an zo ƙarshe wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum su lalle ku ilaihi tusharun gare shi ake tattara ku za a tattara mu ranar alkiyama a gaban Allah akwai kalmomi guda uku da Qur'ani yake kawa ne akwai al-hashar wan nashar wal ba'd me bambancin su al-hashar lugha yana nufin aljamu a tattara abu guri guda shine ma'anar hasharu wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ce na tattaro kansu gaba daya ban kyala ko ɗaya ba duk wanda ya mutu sai Allah ya taso shi shi da ma'anan hasharu sauƙun nasu jami'an ilan mawqif a haɗo kan mutane a tattara su su zo su tsaya a gaban Allah wa huwa al-makan allazi yaqifuna fihi intizara li fasl al-qada inda kowa zai tsaya ya jira sakamakon abin da ya aikata wal ba'su kuma yana nufin aluga al-irsal wal isara wal ihya wato da aikawa da motsawa da kuma rayarwa don haka Allah ya ba'asu amwat min quburihim yawm al-qiyama lil hisab Allah zai tashi kowa dan ya mata hisabi shine ma'anan ba shi kuma nashru nashru tattarawa yana nufin basu al-intishar wa taqallubu al-insani fi hawa'ijihi wa tafarruq bisa intisharun nasu min quburihim da mutane za su fito daga cikin kaburburan su gaba daya ila mawqifi lil hisab wal jaza a tattaru domin a karbi hisabi muna fata Allah ka sa in mun zo gaban ka ranar alkiyama mai farin ciki Allah duk abin da muka yi maka na laifi ka yace mana duk abin da muka yi na kuskure Allah ka karbi tuban mu Allah wanda kake wa rahama a cikin wannan wata na Ramadana Allah ka haramta mana Allah ka sa mu a ciki annabi ya ce kowace rana ana yanta bayi Allah ka sa da rabon mu Allah ka sa mu dace duniya da lahira Allah ka ba mu. Allah ka sa mu cikin masu tsoronka Allah ka sa mu cikin masu sanka masu girmama ka masu kwaɗayin rahamaka masu tsoron azabarka masu bauta maka da ikhlasi akan sunna Allah ka ƙara mana imani ka tsare mana shi Allah ka ba mu rayuwa mai kyau ka ba mu ƙarshe mai kyau ka sa mu gama da duniya lafiya malam kamar yadda mutum zai yi dawati na farilla zai iya yin sa'ayi nafila ba a yin sa'ayin nafila shi yi ai wahala gare shi sai na farilla kawai ake yi an wara da haikin haji kawai ake wa yi ba a yi wa haka kawai ka kama yi na nafula ba a yi sai dai dawafi shi sa ya kaji ƙwar'anin ma dawafi yake ta faɗa wal yaqawu lit-ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud ba ya cewa was sa'ina yau shi yi sai a aikin haji ko a umara ake yin sa amma haka kawai kai ta yin yi na nafula ba a yi na yi aikin haji shekarun baya amma na ɗau miƙati a jidda gashi ban yanka ba har yau din nan yaya zan yi sai kai yankan yanzu shi wannan yankan ai baya faduwa dan an dade kuma zai fadi yana nan a kanka sai kai yanka ka siyo abin yanka ka yanka ka rabawa mutane kai kai ba za ka ci ba tunda na kafara ne hadayin Ka kai wani abu ne kake son ka gyara sai ka yanka ka rabawa talakawa ko ka aiki hudun a yanka a can harami ko ka yanka a nan ma wasu sun da haka kafa ta malam cikin kudaden shiga na akwai riba ko Allah zai karba addu'a da nake yi zai karba addu'a da kake mana kuma zai zai kama ka da riba addu'a ka daban riba ka daban zai kama ka a can zai karɓi wancan kayi sallah ka ci riba san sai ka ci duka can ka karbi lada malam menene matsayin yin hudubar juma'a da Hausa kafin yin na larabci to wa yake ai na larabci huduba isar da sako ne ko da Hausa aka yi huduba ta yi ita huduba ba wai larabcin ake so ba malamai ma sun ce abin da ake so a huduba kadai a yabawa Allah ai salati ga annabi a ce ku ji tsoron Allah akwai wani malami wanda ya tahriru wa tanwir ibn al-ashur ya taba yin hutuba da kalma uku da ya hagu ban yace ya ku jama'a wanda da ba ta kasuwa a nan ya daga hannu duk matan mu suna kasuwa wanda ya zama duk tafi kasuwa yanzu nan da ake ba bai daga hannu duk sai aka yi shi kuma a hakan za ku zo ku sallah Allah ya karba ku tsoron Allah ku tashi mai sallah wani irin ganga aka buga a ƙasar kowa ya tura masu sa kasuwa shi zama sa a jira shi ka je kasuwannin duk mata ne haka in ka shiga wannan ƙasashe haka za ga duk mata suke cin kasuwa mazan suna gida shi ne ce ya jama'a wanda ya san matarsa yanzu haka tana gida ya ɗaga hannu sai kowa ya ɗaga hannu ce kuma hakan za ku zo ku sallah Allah ya karba ku ji tsoron Allah ku tashi ne sallah ke na gama huduba huduba su ake ka faɗa abin da zai daki zuciya mutane su je su ta lissafi ka gaya musu Allah ka gaya musu lahira ka gaya musu abin da zai amfane su a duniya su kalma biyu uku ta isa mu ne yanzu da yake ba mu da aikin yi sai ai huduba minti talatin ai sallah minti biyu ai ta surutu har sai an ce mutum lokaci ya yi liman a za ka ta huduba haka saboda surutu ya fi yawa kan aiki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina wani ya je ya hudu ba sai ya ce ayyuhan nas silul arham ne ne silul arham wa sallu bil layl wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam kenan an gama hudu ba <laughs> kaga saboda aka hudu ba malamai sun yarda a yi da kowane yare don ana gaya maka ji tsoron Allah ko baka san me ake cewa ba fa ana maka bayanin aljanna ko baka san me ake cewa ba ai so ake yi sakon ya isa larabcin ne dan kai ya mutu malamai suka ce a dinga yin larabcin ai nawo saboda mutane su saba da jin larabcin amma ko da Hausa aka yi ba a larabci ko kalma ɗaya ba an yi abin da ake bukata a manufar huduma an ambaci Allah an yi salati an ce mutane su tsoron Allah an gaya musu abin da za su shi kenan dubu sha biyar daga hafsar yusuf ado tana buƙatar addu'a dubu ashirin a tamfa goma lifaya goma daga rarara a ba waɗanda suka musulunta to mun gode rarara dubu sha biyu daga wajen masallaci ta kudu kan dandamalin alwala na nan kenan kuna wajen dandamalin alwala a sa sa addu'a to Allah ya sa abu ya muku bukatun dubu sha biyar ina fama da rashin lafiya shekaru goma kuma Allah ya cika kan iyaye na to Allah ya amsa waɗannan bukatu daga daidaikun jama'a Allah ya biya bukatun sun turo sakonni da yawa sai qur'anai biyu yadi goma a tamfa daya Allah ya biya mun na. sauran bukatun jama'a da rashin lafiya da neman aure Allah ya biya rabbana ajina na dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad